الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد mun aika shi zuwa ga fir'auna da masu girma cikin mutanensa amma sai waɗannan manyan mutanen nasa suka bi umarnin da fir'auna ya masu na kafircewa Allah alhali fir'auna ba umarni ne wanda ya dace da gaskiya ba ballantana a masa biyayya